Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna zanen zabuwa kashi na 29. Saboda bana son ka yana bana son ka ka tsaya matsayin yayana kamar yadda kake faɗa a bayan ni kuma zan kasance matsayin kanwarka ha abada kamar yadda kake faɗa kai ma. Kuka take sosai haka shi ma kukan yake yi. ƙarasa ya kusa da ita rike hannayen ta ce jannat don Allah karki amin karki ki cewa da soyayya ta in kika yi hakan daidai yake da rasa rayuwa ta jannat fuska hannayen ta ya fusa ta ce na fada maka ba na son ka ba na son ka akan me zaka takura min ana soyayya dole ne tunda na ce ba na yi ka kyale ni ba kai ne a zuciyata ba yanzu na na so ka kamar yadda ka ce amma yanzu baka da wani matsayi a zuciyata in ba matsayin yana da kake da shi ba na Allah ka kyale na ruwan da nake so kada maganar ka ta saka abu ce ba zan auren sin ba shi nake so ba kai ba da shi zan rayu ba kai ba kamar yadda kake ji in ka rasa ni za ka iya rasa rayuwarka ni ma in na rasa Muhsin zan iya rasa rayuwata kar ka yi amfani kar ka yi amfani da fawar da kake da ita ka sa a fasa aurena da Muhsin matukar hakan ta kasance sai na kashe kaina Zami waye zauna ya haɗa kai da guya yana kuka kamar mace ko yaro karami. Zafi yake ji a zuciyarsa na tasowa daga jininsa yana zaga koina a jikinsa. Ji yake kamar an kwashe jinin jikinsa ana tafasa shi a tukunya. Sai da ya sa mai isarsa ita ma tana gefe tana nata kuka. Kafin ya share idan sai mayar da gilasin sai ya karaso inda take. Ya ce karki damu Khadija ina son ki. duk kuma abin da kike so shine nake so ina miki fatan alkhairi da fatan zama lafiya ke da Musin ina roƙon Allah ya sa auren ku ya dore ha a aljanna kamar yadda kika ce na cire ki a rayina insha Allah daga yau na cire kamar yadda kika ce zan kuma nemi wata koda ko kodanna manta da ke da na san ba abu ne mai wuya a gare ni ba ki ji na ta Allah ya bani ikon karɓar kaddara ta da ta tunkaro ni yana gama fara haka ya miƙe daga tsugunan da ya kansa ya dafe saboda wani irin sarawa da yake ji yana yi mushi ga idansa da ke gani biyu-biyu ya kasa buɗe shiga ga jiri da yake ɗaukansa yana ganin tsakar gidan yana juya mashi baya zai faɗi ta saurin miƙewa ta isa gare shi ta riko shi ta baya wata jikinsa ya juyo yana kallon ta ya lumshe ido ya sake buɗe ya ce ki damu zan bar wasiyar ko da na mutu yanzu kar a fasa aurenki da Musin. yana kawai fada mata hakan ya hanyar da zai fita da gida amma ya kasa gane ina ce hanyar da za ta kai shi wajen don duka kafofin idanuwansa sun masa nauyi baya gani in ya ga wannan anan to zai ga wata a kusa da ita hannayensa duka ya saka ya dafe kansa saboda juya mashin da yake Allah ya bashi dama ya dafa bango Allah ya bashi ikon ganin kofar ya fita daga tsakar gidan cikin mugun yanayin da yake ciki durkusewa ta wajen tana sakin kuka mai ɗauke da manoyin da dama wanda ita kadai ta san me take ji imran bai san yadda aka yi ba sai ganin kansa ya ɗakinsa har lokacin yana dafa da hannayensa kan sai ya nemi shi wani irin ciwo ga sa da yake mishi zuge ya koma kamar wani mahaukaci a lokaci saboda balayin azabar da yake ciki Nuna ne ya kwantar da shi ganin yanayin da yake ciki ya saka shi ya kwanta ya fita da sauri. Janna na durgushe inda Imran ya bata tana goshi kan kuka nure shi ya gida gigice ya kalle ta. Ya ce ki share yanki ki zo mu je. Dago idanuwan ta ta kalli Nura da fuskarsa take a tamke sa sun yi ja sosai kamar yin kuka. Muryar na rawa ta ce ina za mu je. Sai da kanki zan yi bata amsa a fusace yana kallon ta Yanda ya maganar ya tsorata ta. nan jikin ta ya ruwa ta miƙe ta ɗauko mayafinta da yake igiya ta bi bayan shi gidan su imran suka shiga ba tare da sun shiga ciki ba ta ga sun shiga ɗakin imran ɗin a kwance ta hango shi a lokacin yana rike da kan sai juya kansa yake kana ganin yanayinsa ka san yana cikin azaba ciwo mai tsananin gaske a guje ta karasa kusa da shi za ta yi magana nura ya yi saurin cewa kar ki kara masa ciwo ba abin da na kira ki ki ba kenan maganin sa zaki duba ki dauko na bacci ki bani hannun ta rawa yake ta jalirin maganin tana jan majina tana kallon tana duba maganin bacci ta ganin ta dauko ta mika a nura abinci ce kuma bai karba ya ballo shi ya dauki ruwan da yake gefe ya kara sayin da ya mura nake ya dago kansa ya saka mishi maganin a baki ya bashi ruwan sai da ya tabbatar ya haɗe sannan ya mayar da kansa ya ajiye ya kalle ta ya ce ba ni maganin ciwon kai da na zazzaɓi cikin maganar tare ta fara da cewa ta ce duka wannan zai mishi maganin su bai ce komai ba ya jawo da maganin ya ɗauko maganin ciwon ido ya jijjiga shi ya buɗe murfin ya zara gilasin idan ya mura ɗan har lokacin bai yi barci ba ya buɗe idan nashi ya ɗiga mishi a hankali bacci ya fara ɗaukar sa nura ya kalli janar take tsaye tana aikin share kwallo a hankali ya ce janar ban san cewa za ki iya kashe imran ba sai yau jajayen idanuwan ta zaro tare da tafi kirjinta ta ta murya kasa kasa ta ce ni Khadija ni ce zan kashe yana abin da kika aikata masa da kin san halin da ya shiga sai kin gwammace wuka kika ɗauka kika kashe shi zai fi mashi sauki kin san yana da hawan jini a yanzu kika yi masa abin da zai saka jinin nashi ya hau kin san yana da matsalar ido a gaban ki aka ce kar a bari ya dinka yawan zubar da kwalla amma sai gashi da kanki kika saka shi zubar da hawaye ki faɗa mun wannan samar masa da lafiya kika yi ko yunkurin kashe shi kika yi ko me zai faru imran bai cancanci wannan hukuncin daga wajen ki ba ta bude baki za ta yi magana ya saurin daga mata me ya ce karki ce min komai ki je ki ci gaba da shirin biki kuka take yi sosai ga kanta da yake barazana ta wasu ya ga zuciyarta ya take mata ciwo a lokacin ya nuna don allah ka saurare ni ba ki da abin da za ki ce min jannat na ji komai na na ga kuma komai da ya faru tsakaninku don allah ki bar ɗakin nan ganin ki na kara bata min rai kamar kazar da kwai ya fashewa ciki haka ta fita daga ɗakin ta jingina da bangon ɗakin ta zame a wajen tana kuka ita kanta bata san kukan me take yi ba kukan imran ya ce yana son ta ne ko kuma kukan za ta auri wani ba shi ba eh sana ya gidan anti surayya ce ta zazzubar da shara a sauran ta gajen a jingina wajen tana sauke numfashi ga hawaye na zufa idanta kusa da ita ta tsuguna ta ce anti jannat lafiya kike ganin kamar ta ji mai tace bai saka ta koma gida da sauri ta ce mama anti jannat ya zauna a kusa da ɗakin yaya tana kuka anti sarayya ta mike tana cewa kuka kuma ta faɗa tana nufa hanyar wajen kamo ta ce suka shiga ciki mutanen da suke zaune suka hada baki wajen tambayar lafiya bata iya ce musu ba ta zauna da jannat a kusa da umma ta koma ɗakin umma ta ɗauko nata paracetamol ɗin ta kawo aka bata ta sha kanta ta kwantar a umma har lokacin hawaye take janar lafiya me yasa me ke haka umar ta tambaya tana jawa ta jikinta kuma ga baki da hankalinta yana kan jannat din ganin yadda ta firgice kamar ba ita ba jikinta har rawa yake ya da kanta kallon jannat take don lokaci da ta koma wata iri yaya na umma yaya na abin da take furta na idan ta rufe jikinta a rufe da zazzabi me ya sami imran din gogo ta tambaya tana kallon ta da kulawa kasa magana ce ganin haka ya saka anti sake mikiya ta nufi ɗakin imran ɗin nura ya shigo tsakar gidan duk suka bi shi da kallo ganin yadda ya wani yari kamar ba shi ba ga idanuwansa sun yi ja kamar ya yi kuka sai hankalinsu ya tashi nura me ya sami imran ɗin ya binta ta tambaya tana kallonsa kansa ne yake ciwo sosai har hakan ya saka yake jinjiri yana ɗaukansa shine na kirata ta zo ta duba maganin sha ba shine take kuka ya ba su amsa yana kallon su gogo ta ce ko dai a koma asibitin nan zaman gida ba shi da amfani gara can zai fi samun lafiya a gogo insha Allah da ya farka zai da daidai na masu a hankali ai kawai da hayaniya ce ba so dan da gidanmu ma za mu wuce je ya huta a can shi yasa muka yi magana da malam jiya kan a daga bikin nan na jannat a bari ya samu lafiya in ya so daga baya ayi amma imran din ya ce a'a kar a daga ai ya samu sauki allah ba ki ga inda ne ne ya daga bikin nan ba amma ya kafe kowa ya san gidan biki gidan hayaniya ne umar ta ce zancen daga biki ma bai tashi ba ya bi ba an riga an buga kati an raba jama'a kuma a zuwa ci an daga kafin ranar yin allah ya kai mu zai warware sai a yi hidimar da shi Ogo ta ce to ai larura ta fi gaban komai. Umar ta sake to haka ne amma zancen a daga biki ma dai bai tashi ba. Shi dai nuna juyawa ya fita daga gidan. janar kuma tuni bacci ya ɗauke ta jikin umma mami ban ga kina wani shirye-shiryen biki ba fa baki bugo aibi ba ban ji kin ce komai ba har yanzu Musu ne fada yana kallon mominsa da take aikin danna waya. Dago ido ce ta kalle shi ta ce wani shiri zan yi Musin. Baki ya bude yana kallon ta kafin ya ce momi me kike cewa haka? Ɗanki na farin ne fa zai yi aure wani satin ki cin wani shiri zaki? A wannan aure ne? Momi me sunan shi in ba aure ba? kawo baki dai ta ce wannan ban ɗauke shi a aure ba in kai hakan ka ɗauke shi ba zan bata lokaci na da kuɗi na ba na kashe akan wata yarinya a talakawa kai ni babu wanda ma na faɗa a maganar bikinka dama ka ce kun fasa wani fati da za a yi ko kaga da an ɗaura aure sai su riko maka matar ka a kawo maka ita dama kai kake son auren ai da mamaki yake kallon mahaifiyar sa har ta gama magana ta sannan ya ce momi me yasa ba kya son aure na da jannat ne bayan ita ce zaɓin raina kan tsaye ta ce saboda ba zaɓi na ba ce matsayinta a wajen ka ne ira aikin gidanka ba mata aurenka ba but mami ni na ganta na ce ina son ta kwarai shi yasa na ce maka kai kaɗai ne za ka yi kiɗan ka kuma yi rawarka sosai ran motsin ya ɓaci ya ƙoƙarin daidaita kansa sannan ya ce shi na momi na gode na san ai dadi shi zai tunda yana son abin da nake so yana gama faɗa hakan ya miki ya bar mata falon ransa a ɓace da kallo ta bishi ta tabe baki ta ci gaba da abin da take yi mabila ta sauko daga sama ta ta zauna kusa da momi murmushi ita murmushi take yi ita kaɗai momi ta kalle ta ta ce ke kuma murmushin me kike yi sake yin murmushin ta kafin ta ce momi ina jin farin ciki sosai ina tuna suwiti na ya samu lafiya kin san kuma in na tuna wasa ya zai aura sai na ji farin ciki sosai yasa nake ma ya samu sauki ya wajen dadi a yi magana a auren mu mami da take kallon ta har ta kai karshe ta ware ido ta ce da gaske murmushi fi da ta kuma yi kafin ta ce kwarai kuwa mami ina son shi sosai fiye da yadda zan fusarta miki idan na rasa shi ni ma za ku rasa ni ne momi murmushin takaici momi ce ta ce kina son shi fiye da yadda kike zan dadi ko ba ki mafi da ke kafin ta ce no momi ai wannan soyayya ta daban ce ba irin wannan san nake nufi ba Na ku na daban yake a raina haka nashi ma na daban yake yanzu ba kika ce kina jin in kika rasa shi mu ma za mu rasa ki momi ina son shi sosai ne tsaki ta za ka ce ba ku da hankali daga ki har yayin ki wallahi kamar ku 'ya'yan sanata ke kina yasa shi yana ɗan kike maganar zaki aure wani kaskantaccen namiji wanda ko dubu ashirin tasa ta kansa ba shi da ita bayan ga samari nan burje wanda suke son ki da ke da yayin ki duka ba kusan ciwon kanku ba wallahi bai fuska da ta ce ni haka nake son shi momi saboda ba kuɗinsa nake so ba shi nake so ni zan zauna da shi a kowane irin yanayi da Allah ya min shiru momi ta faɗa cikin ɗaga murya tana kallanta Mafira ta miƙe ta koma inda ta fito tana cin magani. Ladi da ya shigo fana a lokacin ya kalli mummy ya ce ya dai nake jiyo maganar ki da daga waje ne. Sai da ta bari ya zauna sannan ta ce yaran nan ne suke neman caja mun kai wallahi. Ka duba matsayin da kake da shi a ƙasar nan amma dukkanin sun je sun ɗauko mana yaran talakawa. Wai su za su haura. Wallahi abin ne yana matukar ɓata min rai. Dadi ya murmushi ya ce kar wannan ya dame ki. in suka aure su duka za mu san abin da za mu yi mu mayar da su yadda kike so mafi da dama ni na fi son ta auri wanda zai rike mai ta hannu biyu gaskiya ba mai kuɗi ba ki duba dalilin yar gidan president ki duba a matsayin babanta a ƙasar na amma mijin da ta aura ya sako ta ko cikakken shekara ba ta yi da aurensa ba yanzu kuma ki duba shayi yar gwamnan jiga mijin da ta aura a cikin samari masu kuɗi a afirka shine na sama ba fa a Najeriya ake miki magana ba a Afirka ga baki daya amma shi ma watan da biyar ya sake ta dalili wannan dalilin ne yasa ba na son mu fida ta yi auren irin manyan masu kuɗin nan saboda ni so nake a rike min ita hannu biyu ban masu kuɗi ba sa rikon aure ba amma majority in suka aure yaya irin naku dukkanin suna ganin babu wanda zai lankwasa su su lankwasu ita tana ganin ba da sa ta dogara ba shi ma yana ganin ba da nata ya dogara ba ballantana da na babanta mami ta giri zaka cikin gamsuwa da maganar dadi don ita ma ta san labarin ya kawarta da hakan ta faru da ita ta ce haka ne ni ma na fi son auren mafi da yara akan na mosin mosin dan ya dake ne yana son ta ni ma yanzu ba wani son auren nake ba shi yasa ban yi wani invitation mai kyau ba ba ma kowa na turawa ba ni ma haka ya je ya karata shi kadai daga haka dadi ya miƙe ya hau sama momi ma ta bi bayan shi to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo ma a lokaci na gaba insha Allah ni ce ta hukumar kullum mama ne yake cewa a yi saurare lafiya